بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لإمامي shugabanninmu a masallatai ɗakin allah da na'ibansu da ladanai masu kiran sallah da masu taimaka musu da sauran 'yan uwa waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkar gudanar da masallatai da kuma jagoranci a ibadar sallah ina kowa fatan alkhairi bisa haɗuwarmu a wannan masallaci masallacin yalwanka ga dama a nan unguwar yalwan kaga daman a jihar bauchi a wannan rana ta juma'a mai albarka ranar 24 ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya dace da 24 ga watan yuni na shekara ta 2022 miladiya manufar haɗuwarmu ita ce mu ƙara wa juna sani kuma mu nemi ƙarin fahimta akan wata matsala da take yawan shi mana tuwo a ƙwarya kuma muke yawan tambaya da bincike koyaushe a kanta ba mu gushe ba har yanzu dukkanmu muna neman ilimi da ƙarin sani a kanta muke bukatar a yanzu mu ƙara tattaunawa da juna kuma mu ƙara fahimtar wannan matsala wadda ta shafe mu ta shafe al'ummar da muke jagoranta ita ce matsalar aljam'u baina salatai ne min ajilil matar haɗa salloli guda biyu da jam'i tsakanin sallah da sallah sakamakon uzuri na ruwan sama wannan matsala matsala ce mai matukar muhimmanci musamman ganin wannan lokaci da damuna ta fara an fara samun albarkar ruwan sama kuma kowace shekara wannan matsala tana maimaituwa saboda koyaushe idan damuna ta zo mun dinga jin tambayoyi kenan kuma mu ma da kanmu muna ganin yadda muke shiga cikin wannan matsala da kuma neman ƙarin bayani akan a yaushe dace a haɗa sallah a yaushe ne kuma bai dace a haɗa sallah ba musamman kuma ganin cewa akwai saɓani tsakanin malaman fikihu akan wannan matsala ta haɗa sallah wani uzuri da wani uzuri ne ya kai a haɗa sallah wanne ne bai kai a haɗa sallah ba sannan kuma mu ma a tsakaninmu ana samun saɓani tsakanin limami da limami sannan tsakanin mamu da mamu ko tsakanin mamu da limaminsu wani uzurin ne ya kai abin da za a iya haɗa sallah a kai wane ne kuma wanda bai kai abin da za a iya haɗa sallah a kai ba sannan kuma a yayin da aka samu wannan saɓani ta yaya za a yi a warware saboda dukkanmu muna bukata mu gudu tare mu tsira tare mun zaɓi wannan lokaci saboda ya dace tunda yana da faɗi da za mu tattauna in ɗan faɗi ɗan abin da na sani kuma abin da ya iya zuwa ƙwaƙwalwata sannan ku kuma a cikin ƙarin bayanin ku da sharhin ku da ko kuma tambayoyi mu iya samun sauran matsalolin su ƙara fitowa hakika muna matuƙar bukatar wannan ilimi saboda mu rage yawan samun saɓani a tsakaninmu da mamun mu mamai, ko kuma tsakaninmu mu maman tsakaninmu da juna akan matsalar haɗa sallah don haka ba tare da doguwar muƙaddima ba zan shiga kai tsaye cikin wannan matsala ta aljam'u bainar salatai nasta'inu billah asali sallah Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ne akan ayita ta akan lokacinta wannan shine asali haɗa sallah a lokaci guda ba asali ba ne ruksa ce wadda sai dalili ya jawo kafin a yi amfani da ita abinda ake nufi da ruksa shine sauƙi da rangwame sauƙi da rangwame kuwa wanda ke mabukaci wanda yake cikin halin bukata shi ke nema a yi masa rangwame amma kishiyar rufsa ita ce al'azima ita ce yadda hukunci yake na dole idan ka ba da naira ɗari biyar a baka kwanan shinkafa ɗaya wannan kwanan shinkafa ɗayan shine abin da ka cancanta idan aka yi maka gyara aka ɗiba aka ƙara maka wannan sauƙi ne baya cikin kuɗinka asalin kuɗinka ba abin da ya saya in banda kwanon da aka auna aka zuba nan duk abin da mai sai da mai awo ya ɗiba da hannunsa ko da kwano ya yafa maka ba za ka iya rigima don ba a yafa maka ba don baya cikin kuɗinka wannan shine al'azima idan ka auri mace babanta bayan an ɗaura aure sai ya kawo maka ita ba tare da ya mata kayan gara ba baka da daman da zaka ce ai ba a maka kayan gara ba ko ka mai da ita ka ce an kawo ta akwai tawayan da dole sai an maka ciko saboda lokacin da aka yi shaida da ka ba da sadaki wa mutum din ka bayar da kayanta don haka duk abin da babanta ya saya maka na kayan gara wannan taimako ne baya cikin cinikinka idan mai a daidaita sahu ko ɗan a caɓa ya ɗauke ka kace da shi zai kai ka wunti kowa ya san wunti a nan bauchi daga nan yalwa sai ya ɗauke ka sai ya kai ka daidai inda za a ce nan ne ƙofar wunti ya gama sai ka ce a'a cikin kasuwa nake nufi wannan gyara ne inda za ku je kotu shi ya fi ka gaskiya tun da ya kawo ka wunti wunti ka ce amma wuntin a kofar wani gida a kofar wani shago a daidai gidan mai ko a ciki wannan duka sai in ya ga dama ya maka wannan shine bambanci tsakanin azima da rufsa azima ita ce Allah ya ce a yi sallar magariba a lokacin magariba ya ce a yi sallar insha a lokacin insha, amma sai Allah maɗaukakin sarki a ganin damansa ya ba da dama akan ana iya baka sauƙi a maka ragi idan kana da uzurin da kake bukatar a matso maka da sallar isha ta dawo lokacin magariba ko a ɗaga maka magaribar a kai ta lokacin isha ko a matso maka da la'asar ta dawo ƙasa lokacin azahar ko a ɗaga azahar ɗin a matsa da ita gaba lokacin la'asar wannan duka gyara ne ruksa ce sai in ka cancanta da dalili kafin a baka na fata mun fahimci bambancin azima da rufsa don haka salloli guda biyar ɗin dukkansu azima a kansu shine kar mu yi su sai a lokacin da Allah ya ce a yi mun san lokutan sallah da annabi sallallahu alaihi sallama ya keta wa kowace sallah a cikin hadisin da jibrilu alaihi salam ya zo ya nuna masa lokacin sallah tsakanin azahar da la'asar zuwa magariba zuwa isha zuwa asuba ya ce masa wannan shine lokacin sallah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'idattu ma'anantum fa aqimus salah in dai ana zaman lafiya ana kwanciyar hankali to a cika sallah a yadda take a aziman takar ku nemi ragi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lallai ita sallah akan muminai rubutaccen abu ne na ƙayyadajjen lokaci don haka duk wanda ya yi wata sallah a lokacin wata sallar ba ta yi ba duk lokacin da mutum ya ɗauki wata sallar ya kai ta lokacin wata ba tare da dalili na shari'a ba to ya saba wa wannan aya da ta ce inna sala kana ta'ala na kitaban mawquta kowa ya san wannan don haka ba kwa jin ladan ya kira sallar asuba sai asuba ta yi idan ka ji an kira sallar azahar azahar din kaɗai za a yi ba a yin la'asar sai an zo an mata kiran sallar ta haka za a yi magariba duk da tsakaninta da isha ba yawa amma dole a jira har sai lokacin sallar isha ya yi kafin a yi wannan shine asali don haka ƙa'ida ta farko da kowa a cikinmu ya kamata ya tashi da ita a nan shine a matsayinka na liman Allah bai ɗora maka dole ka haɗa wa mutane sallah ba a matsayinka na ladan Allah bai ɗora maka azima cewa in an yi magariba ka ce a tashi a haɗa ba abinda Allah ya ɗora maka shine ka kira sallar magariba idan isha ta zo ka kira sallar isha amma idan lokacin isha bai yi ba Allah bai ɗora maka ka jawo sallar isha a yi jam'i ba sai in ka cika sai in an cika sharuɗan da yake sa a yi jam'in tsakanin magariba da isha ina fata mu fahimci wannan da kyau don haka idan aka samu dalilin da zai sa a haɗa sallah sai liman ya ce ba zai haɗa ba to yana da wannan damar saboda shi ne monitan sallah kuma shi ne Allah ya bashi mabuɗin sallah idan liman da ladan suka ce ga ruwa amma fa su ba su ga dalilin da zai sa a hada ba to kai baka isa baka ce sai an hada kai musu da liman saboda asalin ta ruksa ce ba azima ba ina fata kowa ya fara tashi da wannan ruksa ita ce arha ta gyaran da na yi magana a lokacin da ka yi awo za a yi rigima da mai sai da kaya don bai maka ƙarin gyara ba ba za a yi rigima da shi ba mai sai da yadi za ka sai yadi uku sai zama yadi uku ne amma akwai mita ɗaya ya karu sai ce wannan mitan zai cire ya baka mita ukun ka da ka saya ka isa ka yi rigima akan wannan mitar ba naka bane idan ya ce ya bar maka haka wannan fa biha wa ni'mat don haka mu fahimci cewa hada sallah tsakanin magariba da isha ko zahar da la'asar haƙƙi ne da Allah ya ɗora shi wanda liman zai yi duba ya ga cewa ya cancanta a haɗa ko bai cancanta ba idan liman bai ga dama ba baka da daman da zaka ce dole a yi saboda rufusa ce ba azima ba amma kana da daman da zaka yi wa liman tawaye idan liman ya ce an yi magariba babu wani dalili sai ya ce ba za a dawo in sha ba a hada to kana daman da zaka yi tawaye saboda azima yake so ya hana amma idan yana so ya hana rufusa baka da daman da zaka sa baki ina fata jama'a mun fahimta don haka a ba wa limamai yancinsu na cewa su za su yanke za a haɗa sallah ko ba za a haɗa ba kai kuma liman kar ka zama liman kuma ka zama mamu a lokaci guda za a haɗa sallah kuma kana tambayan mamu mu haɗa ne to waye liman ɗin kai ne mai yanke hukunci idan ka gane wannan karatun lokacin da za a haɗa ka tashi a haɗa wanda bai gamsu ba in ya gana makar ya bika kuma don wani bai bi ka lokacin haɗa sallah ba kar ka ji haushi saboda ruhsa ce ba azima ba ya auni kwano ɗaya sai ka bashi sai ka zo za ka masa gyara sai ya ce ba na bukata sai ka fushi don bai karɓi gyara ba don haka da yawa daga cikin limamai sukan ji haushi saboda ya ga an zo haɗa sallah sai wani ya fita kar ka ji haushinsa gyara ne za ka masa ya ce baya so jama'a an fahimta wannan shine wato tukuici na farko da za mu tashi da shi fahimtar bambanci tsakanin rufsa da azima to mecece ruksa wajen hada sallah ruksa wajen hada sallah shine akwai dalilai na uzuri na dan adam da suke iya sa Allah ya ba wa mutane rangwame a kan sallah dangane da wannan azima ta lokaci cewa sai a lokaci za a yi azahar sai lokaci za a yi la'asar haka magariba da isha muna da salloli guda biyar waɗannan salloli guda biyar ɗin Allah ya ba da dama idan akwai dalili salloli da suke da alaƙa da juna ana iya haɗa su sallolin da suke da alaƙa da juna su ne irin waɗanda Allah ya nuna su maƙwabtan juna ne Allah ya nuna azahar da la'asar maƙwabta ne Allah ya nuna magariba da isha maƙwabta ne shi yasa ana iya samun haɗa sallah idan bukata ta kai tsakanin magariba da isha amma ba a samu tsakanin isha da asuba duk da cewa daga isha sai asuba ba a samu tsakanin asuba da azahar duk da cewa daga asuba sai azahar don haka ita asuba tana zaman kanta ba ta haɗuwa da ta bayanta ba ta haɗuwa da ta gabanta in banda ita da aka ware azahar tana makwabtaka da la'asar don haka ana iya haɗa su idan akwai bukata magariba tana da makwabtaka da isha don haka ana iya haɗa su idan akwai bukata dalili akan wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su sau uku a cikin alkur'ani bayan ya raba kowace sallah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sai kuma ya haɗa guda biyu sau biyu ya raba ɗaya ya hakan har sau uku Allah ya ce wa aqimis salata liduluki shamsi wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minan layl innal hasanat yudhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin ya faɗi haka a suratul hud sane ce wa aqimis salah liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda yayi haka a cikin suratul isra sannan a ƙarshe kuma ya haɗa su a cikin suratul insan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minan laili layli wa sabbihhu lailan tawila waɗannan wurare guda uku shine inda Allah ya haɗa salloli guda biyu sau biyu a wuri guda ba kuma ya raba ta Allah ya ce wa aqimis salata ka tsayi da sallah tarafayin nahar a gefen wuni guda biyu gefen wuni guda biyu shine gefen farko da gefen ƙarshe gefen farko shine gefen da rana take ta ɓangaren gabas gefe na biyu shine lokacin da rana take ɓangaren yamma gefe na farko tun daga fitowar rana zuwa tsakiyarta wannan gefen farko ne shine Allah ya ce taraf na farko kenan don haka da sallar azahar tarafayin nahar wa zulafan minan lail yawa da gefen farko shine sallar asubahi da sallar azahar wa'annan sallolin guda biyu su suke bangaren gefen farko tarafayin nahari wa zulafan minan lail tarafayin nahar taraf na farko shine azahar da la'asar azahar da la'asar suna gefen farko saboda su suna gefen wato kafin rana ta faɗi wa zulafan min da kuma gefe na biyu shine bayan rana ta faɗi wa zulafan min shi kuma wato a lokacin dare shine wanda ya haɗa sallar isha'i da sallar magariba to salloli guda biyu da suke taraf na farko da taraf na biyu shine sallar azahar da sallar la'asar Allah ya haɗa su a wuri guda wanda yake nuna dalili yana iya sa a haɗa su zulafan minan lai lokacin dare guda biyu lokacin dare kuma ana da sallah biyu bayan rana ta faɗi shine shine magariba da isha su ma Allah ya haɗa su don haka tunda bai ware ba ashe ana iya haɗa su tare kenan tunda dukan su sallan dare ne sana cikin suratul isra aqimis salata liduluki shams kayi sal ka tsaida sallah liduluki shams ai ila zawali shams zuwa lokacin da rana za ta yi zawali ila ghasaqil layl da kuma wato lokacin da dare ya fara lokacin duhun dare kenan kaga sallar da take farawa daga duluku shams lokacin da rana ta yi zawali ita ce azahar to sai bai faɗi la'asar ba saboda azahar da la'asar hukuncin su ɗaya kenan ila ghasaqil layli zuwa duhun dare duhun dare ko sallar isha ne bai faɗi magariba ba saboda tare suke sai nuna cewa akwai dalilin da zai iya sa a haɗa magariba da isha akwai dalilin da zai iya sa a haɗa a zahar da la'asar amma asuba sai ya ware ta ya ce wa ƙur'an alfajiri inna ƙur'an alfajiri kana mashuda sannan wuri na uku shine na suratul insan wadhkur isma ka bukratan wa asila ka ambaci sunan ubangijinka da safe da yamma kaga safe sallar asuba da yamma kuma bayan rana ta yi zawali ga azahar ga la'asar su ke ya bar su a nan sai sallar insha kuma wa minan laili sai dare ya yi fasjudu lahu wa sabbihu lailan tawila sai hada magariba da insha a wurin wannan ya nuna cewa magariba da insha suna da hukunci daya azahar da la'asar suna da hukunci daya asuba tana da hukuncin ta daban haka waɗannan ayoyi su ne waɗanda suke ishara da cewa haɗa sallah tsakanin azhar da la'asar da kuma da magariba da isha suna da asali a musulunci to menene uzurin da yake iya sa a hada sallah uzurin da suke sa a hada sallah sun kasu kashi biyu akwai wanda malamai suka yi ijima'i a kansa akwai wanda malamai suka yi saɓani wanda malamai suka yi ijima'i a kansa guda ɗaya ne ba wanda ya saɓani wanda malamai suka saɓa kuma guda shida ne don haka bari mu je su gaba daya wanda malamai suka yi ijma'i a kai ba wanda ya saba shine hada azahar da la'asar idan an je arfa da hada magariba da isha idan an gama arfa an je muzdalifa amma wannan ya shafi mai aikin hajji ne kadai wannan babu malamin da ya saba saboda ya tabbata cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je arfa kafin ma ya shiga filin arfan sai da ya tsaya yayi azhar da la'asar dinsa wannan sallar da yayi sunan ta jam'u taqdim shine ka ɗauko sallar la'asar ka matso da ita baya sai ka yi ta a farkon lokacin azahar kowa ya san da rana karfe sha da rabi zuwa ɗaya kowa ya san lokacin azahar ne amma la'asar ba ta yi ba sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi azahar da la'asar duka tare wannan sai zama sunna ce mutaba'a dukkan malamai ba wanda ya sabani akai shi yasa duk wanda ya je aikin hajji ba za ka ga an samu sabanin mazhabobi yan mazhaban da suka fito daga Asia masu bin mazhaban Hanabila da mu da muka fito daga Afirka masu bin mazhaban Malikiya da waɗanda suka fito daga waɗansu ƙasashen Laraba masu bin mazhabar Shafi'iyya da waɗanda suka fito daga ƙasashen Golf masu bin mazhaban Hanabila kaga an yi saɓani an ce wa'annan su yi sallan su mu daga baya za mu yi namu duk tare ake yi saboda kowa ya yarda da wannan a zahar da la'asar kafin a fara arfa bayan an gama arfa kuma ba za a yi magariba ba sai a yi jam'u akhir ita ce a ɗaga magariba a kai ta can gaba sai an shiga lokacin insha an je tsakiyar dare kafin a yi shi yasa za a bar filin arfa ba za a yi magariba ba sai a yi ta tafiya sai an je muzdalifa ta yiwu ba za ka isa ba ma sai da tsakar dare amma dai duk da haka ba za ka yi isha ba sai ka isa sai ka tsaya sai ka yi magariba da isha wannan shine jam'u ta akhir daga baya kuma ayi asuba wannan shine wanda duk malamai ba su yi sabani akai ba jama'a an fahimta idan ka hada da wannan da sauran guda shida da za mu faɗa guda nawa kenan guda bakwai don haka wannan ba a yi saɓani a kai ba sauran waɗanda aka yi saɓani a kansu su shida ne ga su kamar haka na farko a safar halin tafiya duk wanda yake halin tafiya malamai jumhuri mafi yawa sun ce ya halatta ya hada azahar da la'asar ya halatta ya hada magariba da isha wannan halaccin ya shafi sallar da mutum zai hada a lokacin azahar din yana fita daga garinsu idan ya daina ganin gine-ginen garinsu to ya shiga sunan matafi amma ba zai fara daga gidan man garinsu ba ba zai fara daga gidansa ko daga masallacinsu ba sai ya fita a garin in zai yi sallah a garinsu to sallar yanzu kadai zai yi ba zai hada ba amma yana fita daga garinsu ya daina ganin gine-ginensu ya kama hanya to duk inda ya tsaya idan dai azahar ta yi sai azahar da la'asar idan magariba ta yi zai magariba da isha wannan shine jam'u taqdim idan ya ga dama sai ya ci gaba da tafiya sai an shiga la'asar sai an yi nisa duk bai laifi ba da ya saba yin la'asar karfe hudu ya saba yin azahar karfe daya sai bai yi azahar din ba sai da karfe hudun ya yi bai yi laifi ba sai bai yi azahar da la'asar din ba sai da biyar ta yi bai yi laifi ba sai bai yi la'asar din ya barta sai hudun ba sai yi tun karfe daya duk bai laifi ba kai dai ya haɗa tsakanin azahar da la'asar yana da ɗayan uku ko ya yi jam'u ta ne shine yi a farkon lokacin zahar. ko ya yi jam'u ta ne shine yi a gaban lokacin la'asar ko ya yi jam'u suri ya haɗa su a tsakiya daidai zahar tana ƙarewa la'asar za ta fara sai ya yi a lokacin magariba za ta fita isha za ta shiga sai ya a lokacin wannan shine jam'u suri duk wannan mutum ya ga dama yayi anan yayi jama'a an fahimta dalili akan wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yarda gare shi yana cikin sahihu Muslim yace annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi tafiya da shi zuwa tafiyar Tabuka tunda muka bar Madina har muka je Tabuka har muka dawo yana hada azahar da la'asar yana hada magariba da isha da aka je tabuka kuma an yi zaman kusan wata biyu sai zamana a cikin halin tafiya idan kana tafiya za ka iya hada sallah tsakanin azahar da la'asar za ka iya hada magariba da isha dukkan waɗannan malaman guda uku da malikiya da shafi'iya da hanabila sun yarda da wannan idan ka isa garin kuma da za ka je ka riga ka isa kana matsayin bako to a mashabar malikiya ba za ka ci gaba da haɗa sallah ba amma kana da daman da za ka yi ƙasaru matuƙar tafiyar ba ta wuce kwana hudu ba ana fahimta ko da su da mashabar jumhur ɗin za ka iya amma haɗa sallah a lokaci guda a'a ba za ka haɗa ba a malikiya sai dai idan kana ala zahari sai sai idan akan hanya kake za ka je kano ka tsaya a kafin madaki ko a ningi ko a babaldu ko a ina baka isa kano ba to idan ka tsaya sai ka hada azahar da la'asar amma idan ka riga ka isa to sai dai ka yi azahar a lokacinta ka yi la'asar a lokacinta wannan shine masaban malikiya amma sauran kuma cikin waɗanda suka yarda a yi jam'i yayin tafiya suka ce ko da ka isa garin kullama jazal kasaru jazal jam'u duk inda ya halatta a yi kasaru to kuma ya halatta a haɗa sallah dalili shine wannan hadisin na Jabir saboda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tabuka har ya dawo yana kasaru da aka je tabuka kuma ya zauna ba yana zuwa ya juyo ba kaga zamansa a can kusan wata biyu yana kasaru saboda ya je wani asamin ne bai gama ba to wannan masabar ta fi karfi a maganar hada sallah don haka duk wanda yake matafiyi yana iya hada sallah tsakanin azhar da la'asar yana iya hada sallah tsakanin magariba da isha amma sai matafiyi kadai ko kuma wanda ya je tafiyar yana bako yana jiran juyawa ne ya je wani a asamin ne ya gama ya juyo amma wanda ya je zama ba zai iya kasaru ba kuma ba zai iya jam'i ba shi yasa nake faɗa duk wanda ya tafi makaranta a wani gari an tura shi makaranta ko ta addini ko ta boko ko wanda yake aikin gwamnati sai aka masa transfer aka kai shi wani gari ko wanda ya tafi wani abin da ya je zai zauna zai kai shekara ko makamanci haka kamar wanda ya je NYSC wannan duka ba za su yi jam'i ba kuma ba za su yi kasar ba saboda sun je zama ne amma wanda ya je wani aiki na asamin za a gama gobe jibi ko za a yi wata ɗaya ya gama abin da zai yi ya dawo ba zama ya je yi ba wannan zai iya kasar kuma zai iya jam'i saboda wannan hadisin na Jabir jama'a an fahimta sai mu je na gaba ba akan tafiya muke ba shi yasa ba za mu tsawaita ba abu na biyu da yake halatta a haɗa sallah in ji jimhurin malamai banda wannan shine alhauf tsoro alhauf tsoro tsoro shine zama na fargaba wanda yake sa kowace sallah zaka yi a cikin ɗarɗar zaka yi ta kana tsoro akan ranka kana tsoro akan dukiyarka kana tsoro akan mutuncinka na iyalinka za a iya farmaka ko za a iya farma dukiyarka ko za a iya farma iyalinka sai zama kana bukatar ka zauna a gida ka yi kiwo ka yi gadi ka kula sawa'un a halin tafiya ake ko a zaman gida idan a halin tafiya ake mun riga mun ji maganar tafiya yanzu don haka muna magana akan mai zaman gida amma yana cikin tsoro shin yana iya haɗa sallah ko ba zai iya haɗawa ba to wannan shi ma jumhurin malamai sun ce ana iya haɗa sallah saboda tsoro jama'a mun fahimta tsoro ya kama da irin mutanen da suke garuruwan da ake kidnapping sai suna jin ko mutumin da aka aiko masa da wasiƙa cewa muna zuwa kaga wannan mutum bai da nutsuwa kowace yana bukata yana kusa da iyalansa yana kusa da shagonsa yana kusa da gonarsa to a halin da mutum yake cikin wannan ko kuma ana jin tsoron za a kawo muku hari wasu abokan gaba ko za a yi wani hargitsi da zai sa a kawo muku farmaki sai kuna jin tsoron duk da a gidanku kuke ba a halin tafiya ba idan kuka fito sallar magariba kuka dawo kuka sake fita isha za a iya ɗaukan damar cewa kun fita sai a iya kai muku hari don haka ana so ku rika zama a kusa da gida to wannan duk yana cikin abin da ya sa idan an zo magariba kawai sai a yi magariba a yi isha sai a koma sai a ci gaba da kula da gida wannan shine dalilin khawf ana fahimta ko yana daga cikin dalili na khawf shine gwamnati ta hana ku fita kamar a sa muku kafin a ce da ku daga karfe bakwai ko daga karfe shida ba za ku fita ba magariba kuma ta yi daidai karfe shidan sai kuka zo idan ka ce za ka fito isha zai iya sa a kama ka ko a taɓa mutuncinka to wannan sai iya sa a baku dama da kuka haɗun nan sai ku yi magariba da isha sai ku koma saboda wannan wani hali ne na wucin gadi ba zai dawwama ba don haka ku yi yau gobe jibi kafin wannan matsalar ta kau kuna iya haɗa sallah idan waɗanda suka zo masallaci amma kai ba za ka haɗa a gida ba na fata ana fahimta waɗanda suka samu zuwa masallaci saboda an yi ne don samun uzirin dawowa masallaci ba zai yiwu ba to shi yasa sai aka ce tunda kun zo masallaci da magariba sai ku yi magariba ku yi isha sai kowa ya koma amma idan abun yana da saukin da ba za a hana mutane zuwa sallah ba to wannan ba za ku haɗa sallah ba sai a koma kan azima kar a shiga rukhsa mun faɗi dalili nawa biyu menene dalili akan wannan shine hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara yarda gare shi da ya ce wata rana hadisin yana cikin muslim annabi sallallahu alaihi sallama ya yi azahar da la'asar tare sannan ya yi magariba da isha tare sai ce min gairi haufin wala safar ba tare da tsoro ba kuma ba tare da tafiya ba sai aka ce o dama in ana tsoro ashe yana haɗawa ke shi abdullahi bin abbas ya ce yau kan na ga ya haɗa ma ba tsoron kuma ba tafiyar kaga ba wanda zai ce da ya ce wala safar kowa ya san dama yana haɗawa fi safar to me kawo fi khawf dalla ala annahu kana yajma'u fil khawf ashe yana haɗawa idan ana tsoro don haka wannan shine dalili cewa ya halatta a haɗa sallah idan akwai tsoro dalili na uku da yake iya sa a haɗa sallah tsakanin magariba da isha ko tsakanin azahar da la'asar shine rashin lafiya ciwo wannan shine mazhabar hanabila da kuma waɗansu da kuma mazhabar wato shafi'iyya malikiya ba su yadda da wannan ba ana haɗa sallah saboda rashin lafiya menene rashin lafiya rashin lafiya shine ciwon da idan mutum ya tashi ya yi sallah da ƙyar zai yi ta yana iya sallah a tsaye amma sai ya jinginu idan ya yi sallar yana dogaro saboda wato yana jin jiri ko da ƙyar yake tashi ko kuma sallar a zaune zai yi ko kuma sallar in ya zo ma baya iya sujada sai dai ya duka haka ya tashi da ƙyar ana fahimta? to wannan mutum yana da lalurar da yake da bukatar koyaushe yana kwance to idan aka ɗaga shi ya yi magariba an jima bayan awa ɗaya ku sake ɗaga shi ya yi isha akwai wahala Allah kuwa ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addinin Allah ba tsanani don haka da ya tashi ya yi magariba sai ku ce daure ka yi isha kawai ya wuce maka kuna fahimtar wannan wannan mutum zai iya haɗa magariba da isha zai iya hada zahar da la'asar amma ba kowane marar lafiya ba marar lafiyan da idan ya tashi zai yi sallar da ƙyar zai yi ɗaya to yaushe zaka ce yayi yanzu daga baya sake yin wani ya daure yayi duka biyun kawai ya huta abinsa jama'a an fahimta wannan shine aljam'u bi udhril mara menene dalili akan wannan dalili akan sa shine kiyasi tunda aka yarda matafiyi aka ba shi dama ya haɗa sallah mai tsoro aka ba shi dama ya haɗa sallah waɗannan saboda shi matafiyi lalurar da take jikinsa ta yiwu ma baka ganinta amma aka yarda ya yi mai tsoro kuma yana jin tsoron kan laluran ta same shi ne bata riga ta zo ba to ina kuma ga wanda shi laluran ma a cikinta yake wannan shine kiyasul aula idan ka yarda matafiyi ya yi jam'i ka yarda mai tsoro ya yi jam'i to ya ba za ka yarda marar lafiya ya yi jam'i ba wa ya fi lalura tsakanin mai tsoro da marar lafiya ai marar lafiya ya fi saboda haka wannan kiyasi ne shi ake ce masa kiyasul aula wanda yana daga cikin akwa daga cikin dalilai na kiyasi don haka ana iya haɗa sallah saboda rashin lafiya na faɗi guda nawa guda uku kenan na hudu shine lalurar wato mai jinin istihala da kuma lalurar mai salas jinin istihala shine jinin da yake zuba wa mace bayan ta gama haila sai jinin ya zarce wannan jini ba na al'ada ba ne da ta saba jinin ciwo ne ta gama hailar ta kwana biyar ko shida ko bakwai sai jini ya ci gaba kwana goma sha ɗaya sha biyar tana ta jini haka kuma mai salas shine mai ciwon yoyon fitsari ko mai ciwon yoyon iska wanda koyaushe alolansa tana karewa yana fara alola kafin ya yi alolan ma ta kare to ya za ka yi da shi haka mai hala koyaushe jini yana zuba to waɗanda suke da irin wannan lalurar ya halatta su haɗa sallah ko da a yanzu baya jin rashin lafiya domin in yana cikin rashin lafiya mun gama da maganansa amma fitsari yana zuba lafiyarsa kalau sai dai kowace fitsari yana diga kowace yana fitar da iska baya iya tsayawa baya iya rikewa koyaushe wannan shine lalura na istihala wa mayul haqu biha da wanda ake hada shi da shi shine mai ciwon salas wannan malaman hanabila sun ce yana iya tana iya hada sallah malikiya ba su yarda da wannan ba sauran malamai ba su yarda da wannan ba amma waɗanda suka ce ya halatta mai istihala ta haɗa sallah dalilinsu ya fi ƙarfi don suna da hadisi hadisi ne a cikin sayi hadisi ne wanda imamu ahmad ya ruwaito da abu dawud da tirmizi kuma tirmizi ya inganta shi daga hamnatu bintu jahsh ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ina da matsalar jini baya yankewa koyaushe ya zan yi da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idan zaki iya to ki wanka ɗaya sai ki yi azahar a farko ki matso da la'as'a ki matsa da azahar kaɗan ki matso da la'asar kaɗan sai ki haɗu a tsakiya ya ce fa in kawiti fagtasili fa in kawiti ala an tagtasili wa tu'ajjili al'asra wa tu'akhiri adh-dhuhra fatusallina jami'an faf'ali ya ce in kin ga kina da karfin da zaki iya wanka ɗaya sai ki matsa da azahar kaɗan ki matso da la'asar kaɗan sai ki haɗa tsakiya shine jam usuri to ki haka na baki shawara kaga ya nuna ya halatta ta haɗa azahar da la'asar ya sake ce mata in kuma kina da karfin da zaki yi wanka ɗaya ki haɗa magariba da isha amma ki matsa da magariban sai ki matso da isha ɗin shi ma ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa in qawiti fa'ali idan kin ga zaki iya ki ya nuna cewa ba dole bane rukhsa ce ba azima ba ce ina fata ana fahimta don sannan kuma wankan nan ba dole ba ne wankan mai istihala ba wajibi ba ne ina fahimta shi yasa annabi sun yace mata fa in qawiti in kin ga zaki iya idan mace ta zo yin tana da istihala kawai ta yi alolanta ta yi sallah yayi ba dole ta yi wanka ba amma idan za ta iya to sai ta rinka yin wanka uku wanka ɗaya wa asuba wanka ɗaya wa azhar da la'asar wanka ɗaya wa magariba da isha idan ba za ta iya ba sai ta yi alola kawai amma tana iya hada azhar da la'asar tana iya hada magariba da isha da ita da mai salas mun fahimci wannan mun gama da na hudu na biyar shine wanda ya kamata ya zama na karshe amma bari in dawo da shi saboda in kai ruwan sama ya zama na karshe shine al'uzir uziri uziri na haka kawai wanda baya cikin waɗanda muka faɗan nan kuma baya cikin na shida da za mu faɗa shine ruwan sama bari dan jinkirta shi bari fara da ruwan sama ruwan sama shine na biyar ruwan sama kowa ya sani albarka ne amma wani lokaci yana zama lalura lalura ne saboda idan yadda ke ka za ka iya mura idan yadda ke ka ba za ka yi kyan gani ba kuma kowa in ya ga ana ruwa za ga ana gudu ana nema a fake sannan ruwan sama idan ya sauka akan mutum yana iya bata masa tufafi ko ya bata masa ko ya jawo masa wata asara yana iya marusa gida to haka wa'annan lalulori sai suka sa ruwa albarka ne amma akwai jarabawa a ciki to shine wannan jarabawar tana cikin dalilan da ke sa a ba wa mutum rangwame a masa ruhsa kan azahar da la'asar ko a kan magariba da isha gwargwadon saɓanin mazhaba dalili akan ruwan sama yana iya sa a haɗa sallah Shi ne hadisin abdullahi dan abbas allah ya ƙara yarda gare shi da babansa yana cikin sayu muslim da yawa daga cikin malamai masu ruwaito imamu mali ya ruwaito shi a cikin mawaɗa yace wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal isha'a jami'an min ghayr bil madinati min ghairi khawfin wala safar yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallar azhar da la'asar tare ya mana sallar magariba da isha tare sai ce min gairi haufin ba yanayin tsoro ake ciki ba wala safar kuma ba tafiya ba to imamu malik ibnu anas allah ya masa rahama a cikin muwadda sai ce ara zalika fil matar ina gani ruwan sama ya sa ya haka so da in ba ruwan sama ba ya za a ce a gari yake zaune kuma ya yi magariba da isha a lokaci guda ya yi azar da la'asar a lokaci guda ba haka ya saba ba to ruwan sama ne ya sa ina fata an fahimta imamu shafi ima ya faɗi wannan a cikin al'umma kar ku manta mun bar abu hanifa tun a farko shi ba ruwansa ba abinda zai sa a haɗa sallah sai me sai arfa an gane wannan ko shi yasa duk wannan karatu da muke yi ba za ka je indiya ka yi ba ba su san shi ba ba za ka je afghanistan ka yi ba ba su san shi ba ba za ka je pakistan ka yi ba ba su san shi ba ba za ka je bangladesh ka yi ba ba su san shi ba wayannan duka musulmai ne amma saboda suna mashabar hanafiya ba za ka je turkiya ka yi ba saboda duk da masabar hanafiya ne ba su san wannan ba ba abin da zai sa a haɗa sallah sai ka zama alhaji in ba ka zama alhaji ba har ka mutu ba za ka taɓa haɗa sallah ba ina fata an fahimta yanzu muna cikin masabobinmu ne na cikin gida wanda a ciki hadda malikiya su sun yarda da cewa ana iya haɗa sallah akan ruwan sama kamar yadda na ce har a cikin muwadda imam malik ya faɗi wannan an fahimta ko dalili shine wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kuma an ce ruwan sama ne to wannan hadisi kuma abu da yake ƙara fassara shi shine yake tabbatar da shi ne aikin sayyidina abubakar da aikin sayyidina umar cewa an ga suna haɗa sallah idan ana ruwan sama kaga ku su suka fi kowa fahimtar aikin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma su ne suke dorawa akan sunnarsa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin don haka ana haɗa sallah saboda ruwan sama an gane wannan ko wani irin ruwan sama shine inda malamai suka fara saɓani waɗansu malamai suka ce ruwan sama kawai matsar shine ruwan sama da yayyafi da mamakon ruwa da ruwa kamar da bakin ƙwarya an gane da ruwa kamar da bakin famfo duk ɗaya ne da mai ɗiga ɗil ɗil ruwan sama ne min gairi haufin wala safar ala dalika fi mata waɗansu kuma suka ce a'a ba za ka bar mutane haka kawai ba me yasa aka ce an ba da rangwame a haɗa sallah saboda ruwan ai saboda zai kawo uzuri ne da uzura wa mutane suka ce to ai ba kowane ruwa ne yake kawo uzuri ba ba kowane ruwa ne yake kawo uzuri ba to ya suka sa kaidi kaidin da ya fi zama tsakiya shine kaidin da malaman hanabila suka sa suka ce matsarun ya bullu ruwan da yake jika tufafi ruwan da idan ka fita kafin ka je masallaci rigar ka za ta jika amma wanda zai sa rigar ka ba za ta jike ba sai dai ya dan ganan kafadan ka kawai ya ɗan jika ko a ji sanyi a jikinka wannan bai kai abin da za a haɗa sallah ba saboda wannan bai kai laluran da za ta iya sa a ce wanda ya je sallah ya kamu da mura ba wanda ya je sallah ya dawo a ganshi wani iri za a iya ganin ɗan dalili kaɗan ma a sa a ga kafaɗarka ta ɗan jika ko gashinka ya taɓu amma ruwan da zai sa ya jika maka tufafi wannan shine almatar wanda yake da kaidi ba dole sai ya zama almatarul ghazir wato ruwa mamako ko ruwa da bakin ƙwarya ba a'a ko da ruwan da ba iska ko da ruwan da ba ba tsawa ko da ruwan da ba kamar da bakin ƙwarya ba matukar ruwan nan yana iya jika tufafin mutum to wannan shine zabitin ruwa jama'a an fahimci wannan kuma ba dole sai ruwan yana gudu ta yadda in ka shiga wasu malaman suka ce sai ruwan yana gudu ta yadda in ka shiga zai haɗiye takalminka ana fahimta to amma zabitin da yake tsakiya shine wannan almatsarul ladhi yabullu thiyab an fahimci wannan don haka ai kowane liman yana da basiran da zai iya gane shin ruwan da ake in ya leƙa ta window wannan ruwan ban mutum ya fito daga gida zai zo shin wannan ruwa zai iya jika shi sharaf ko kuma ruwan nan ba zai jika shi ba za a ga alaman yayyafi ne a jikinsa ina fata an fahimta saboda yayyafi hikimar da ta sa ita ce azima ce Allah ya ce a yi sallar isha a lokacinta don haka baka isa ka hana sallah daga azimar ta ka kawo ta ruksa ba sai kana da dalili menene dalilin shine wannan da kaga ya tako ya zo masallaci yayi magariba da kyar idan ya koma a haka ba ba zai fito isha ba saboda yanzu ma ya jike sharaf to wannan shi yasa in suka zo sai ka hada musu sallah idan suka koma sun koma kenan amma wanda ya fito dan fi kadan ya taba shi ta yanda da ya fita ma ya tsaya suna hira da wani kuma bai koma gida da gudu ba ya sake ratsawa wani wuri wannan ba za a haɗa sallah ba saboda dama lalurar da ta sa aka ce a haɗa bata kai ba ina fata jama'a kuna fahimtar wannan da aka tambayi abdullahi bin abbas cewa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallah a zaman gida ba tafiya ba kuma ba tsoro ba sai ce arada allah yuhrija ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ne kar ya dora wa mutanensa tsanani to sai suka ce wanda duk ya fito ruwa ya masa duka ya jika masa tufafi idan ka ce ya dawo ka sa masa haraj wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj amma wanda dan ya fi ya taba shi sai ka ce ya dawo baka sa masa haraj ba don haka idan ka hada sallah a irin wannan to baka kai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ba don shi bai yi ba sai da aka kai halin arada Allah yuhrija ummatahu jama'a an fahimci wannan da kyau don haka fiqhu yana kan ku ku malamai da ladanai ku yi ittifaki ku fahimci wannan fiqihun da kanku kar ku rinka bari mamunku su juya ku ko wani baya so a hada idan kun ga ya kai wannan haddin ya bullu siyab ku hada sallah in ya ga dama ya bi in bai ga dama ya bi ba dama an ce ya halatta ne ba a ce ya zama dole ba kuma don bai bi ka sallah ba yanzu don ka hada ba zai hana ayyazo ya zo ya bi ka asuba ba lokacin ba a ruwa shikenan sai ka hada ka. amma idan ka gaba a kai abin da za a haɗa ba kai ne liman karka bi na jama'a suna so a haɗa ko ka ga waɗansu ana yin isha ma sai su miƙe suna jira ya ladan ko suna jin haushin ka kai an na maka wannan bayi son haɗawa ba ruwanka da su saboda idan Allah ya zo tambayar amanar sallan ba su za a tambaya ba kai za a tambaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imamu damin wal mu'adhdhinu mu'taman duk liman yana da lamunin sallar mamunsa sai Allah ya tambaye ka bayan sallaka sai ce ya ka ɓata sallanka kuma ka ɓata na mamunka haka duk limamin da ya sakaci ya haɗa sallah dalili bai kai ba shi Allah zai kama idan kana jin tsoron wannan sai sa ba ruwanka da abin da mutane suka ce yaya manzan Allah sallama ya haɗa sallah a ruwa irinsa za ka yi la'akari da shi Shi ne ruwan da yake jika mutane jama'a an fahimta Allah ya sa mun gane wannan to matsala ta gaba akan wannan na ruwan sama shine wato da yaushe ne ake yi ana iya yin jam'u kadim ana iya yin jam'u akhir ana iya yin jam'u suri amma jam'u ya fi. jam'u na ce muku shine a farkon magariba jam'u suri shine a tsakiya jam'u jam'u shi shine a ƙarshe to akwai sabanin malaman ne malikiya sun fi so a yi jam'u suri in aka zo masallaci sai a zauna a jira in aka yi kiran sallah kar a fara sai an dan kai gaba sai a matso da isha kusa a matsa da magariba gaba sai a haɗu a tsakiya shine jam'u suri kuna fahimta shafi'iya kuma sun fi so a yi jam'u ta'khir a zauna a jira kar a yi magariba sai isha ta yi saboda tunda suka fito kan ai sallah suka zo su zauna su jira sai lokacin isha yayi sai a kira sai a yi isha sai kowa ya tafi kaga an huta so da kana yin musu magariba ka tsaya za su watse ko ba za su dawo isha ba to ka rike su sai an zo isha sai ka sallame su malikiya kuma ai hanabila suka ce a'a da su riga sun zo kuma an ba da daman jam'in nan ko takadim ko akhir ko suri in dai saukin kake so kai kuma ruksa aka ce kuma da Allah yi urija ummatahu ai sai ka musu su yi watsi idan ka jira ai ka kawo ka kawo mutane haraj na fata an fahimta duk wanda zai zo magariba sai ka rike shi sai ya kai isha to ai gara kai magariban ka bar shi je wani uzurin daga baya ka ce ka dawo isha na fata an fahimta ba kowa ne zo da niyan ya jira ba don haka ka yi a jam'u taqdim wannan masaban tafi karfi muna fahimta da kyau ko duk ba muna zaben kawai masaba ne? muna zaben wanne ne ya fi kusa da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da manufar manufar shari'a ita ce nafiyul haraj a cire takurawa mutane to idan suka zo kuma kace a zauna yanda kuke kallo nan nan kuma yanzu an riga an yi kiran magariba ina kallon ku kuna kallo na kuma an kyata da sallah ana jira sai isha ta yi ai na takura muku sannan saukin da ake son ba a samu ba don haka sai ka yi wa mutane jam'u taqdim ana kiran sallar mangariba inda mutane sun haɗu sai a yi don ka ɗan jira kafin wasu su yi alola kafin wasu su fito wannan ba matsala amma ba ka jinkirta ka kai ce sai ka kai har sha ba jama'a mun fahimta fa'ida ta gaba ita ce idan aka zo haɗa sallah sakamakon wato ruwan sama din nan shin ruwan saman kadai shine dalili ko kuma abin da ke da alaka da ruwan sama ma zai iya shiga ciki abin da zai zo a cikin hadisi shine ta'liqin imamu malik ne min gairi khawfin wala matar ruwa yace haka imamu shafi iya ce matar ruwa haka aikin abubakar da umar aka ce sun yi jam'i fil matar a ruwa to shin tunda ruwa uzuri ne akwai abin da ke da alaka da ruwa ta shi ma zai iya zama madadin ruwa malikiya suka ce eh akwai har guda uku shafi'iya suka ce babu ko ɗaya ruwa kawai hanabila suka ce suna tare da malikiya a wani ba su tare da su a wani abinda malikiya suka fi faɗaɗawa don malikiya ta fi kowace masaba fadi a maganan hada sallah malikiya suka ce ana iya haɗawa lil matsaril waƙi wa lil matsaril mutawakka da ruwan da ke zuba da ruwan da ake tsammaninsa ruwan da ke zuba shine ana cikin ruwa yanzu sai a haɗa sallah ruwan da ake tsammaninsa shine ga hadiri sora ayi mene ayi ruwa sai suka ce duk abin da yaqini yake jawowa ai galabatu zanni ma yana iya jawowa duk wanda ya ga hadiri ya san ba a yi hadiri a banza ba me za a yi ruwa kuma ƙa'ida ce fiqhiyya galabatu zanni tunazzalu manzilatal yaqin kyakkyawan zato yana daidai da yaqini suka ce kuma waɗanda aka fara ruwa yanzu ka musu jam'i suka tafi me yasa ka musu ka musu ne saboda su samu sauƙi ba sai sun dawo isha ba suka ce idan akwai hadiri a sama sai aka yi sallan magariba sai baka hada sallah irin yadda ka hada lokacin da ake ruwa ba kuma kayi ne saboda a kawo sauƙi wa mamu a kan sallar isha wane ne ya fi bukatan sauƙi wa sallar isha tsakanin ruwan da ba a fara ba za a fara yanzu da kuma ruwan da aka riga aka fara wa bukatan sauki wa isha wanda aka ga yanzu za a fara don ba a san yaushe za a gawa amma wanda aka fara za a iya cewa kafin isha din za a ɗauke amma aka haɗa to wanda ba a riga an fara ba fa shi ya fi bukatan ma a haɗa wannan shine dalilin malikiya na almatsarul mutawakka kuna fahimta mashabar shafi'iya suka ce yawa malikiya suka kara da na uku shine alwahlu wa duhu da taɓo ba wai duhu yana zaman kansa taɓo yana zaman kansa ba shine a samu duhu da taɓo taɓo shine an yi ruwa wuri ya yi caɓi in ka taka wuri kafarka tana nitsewa ko za ka iya zamewa ka faɗi kaga wannan akwai wahala sannan kuma akwai duhu ta yadda ba za ka iya ganin gaban ka ba balle ka gane ina ne caɓi yake inda za ka zame idan duhu ne zalla amma wuri bai caɓe ba ba za ka haɗa ba saboda ba za ka faɗi ba aiko koda a duhu ne don babu abin da zai zamar da kai idan caɓi ne zalla amma akwai hasken farin wata sai suka ce ba za ka haɗa ba don za ka ga inda za ka tsallaka kuna fahimta don haka sai an samu duhu da mene da caɓi hanabila suna tare da su a duhu da caɓi amma ba sa tare da su a maganar almatarul mutawaka ruwan da ake tsammaninsa don hadiri ba za haɗa sallah ba hanafiya eh, shafi'iya kuma dama tuntunin suka ce su ba su yadda ba ruwa kadai banda almatarul mutawakka banda kuma alwahlu wa zulma wanne ne ya fi rinjaye a cikin waɗannan ku kuka zaɓa wanda ya fi rinjaye a cikin wannan gaba ɗaya shine mashabar shafi'iyya saboda mashabar shafi'iyya ta fi dacewa da halin da muke ciki a yanzu kuma ta fi kama da hadisin da da shine sa muke haɗa sallah saboda ruwan sama mashabar malikiya da mashabar hanabila da suka ce alwahlu wa zulmatu caɓi na taɓo da duhu don allah muna da wannan matsalan yanzu wane ne a cikinmu yanzu a nan idan ya fito zai zo sallah bai da halin tocila saboda ana duhu bai da halin wayan da zai haska bai da halin haske kenan sannan kuma ake caɓin da babu kwalta babu siminti babu wane ne har ka isa masallaci ka iya fadawa a kwatami ka iya fadawa a rami za ka iya zamewa ka shiga cikin kwari muna da irin wannan tsakani da Allah don haka lokacin da suka rubuta wannan malaman fikihu a zamaninsu su ba su da ci gaba irin na zamaninmu don haka sun faɗi halin da suke ciki ne don su sauwaƙa wa mutanensu kar mu dogara da abin da mu ba mu da laluransa mu je wurin Allah kuma ba mu da abin da za mu faɗa wannan sallar amana ce azima ce ba za ka kawo mutane ruksan haɗa sallah ba sai in ka samu dalili mai ƙarfi ko a cikin ƙauyuka ne babu ƙauyen da babu waya yanzu kuma kashi casa'in cikin ɗari na waya a yanzu suna da tocila don aka sannan a ƙauyuka kuma an mafi yawan tocila in ma babu waya sama da birni don haka waye don zai zo masallaci ce ba zai iya haskawa ya gane inda ba zai kar ya faɗa a ruwa don haka alwahlu wa zulmatu bai taso ba a tsakaninmu <laughs> kuna fahimta sannan abu na gaba shine don haka dai malikiya da hanabila a nan sai dai su yi haƙuri malikiya kuma da ta ce hadda almatsarul mutawakka ruwan sama wanda ake tsammani saboda hadari za ka iya cewa kwarai da gaske in za a amfani da ƙwaƙwalwa ne eh a hada saboda hadari saboda kyautata zato yana daidai da yaki ne ai to amma shin kyautata zaton hadari tsakani da Allah ya kai yanda za a iya ajiye shi a matsayin yaƙini a wajenmu ana iya samun a ga hadiri amma hadirin ya watse ba a yi ruwa ba ana samu ɗaya kenan ana iya samun hadari a yi ruwa amma ruwan wanda bai kai a yi jam'i ba sai zama an yi ɗan yayyafin da bai kai ya bullu siya ba ana samu to waɗannan hali guda biyu sun sa akwai shakka sallah kuma bai kamata ka yi ta da shakka ba tunda ana magana akan azima ne ga lokacin sai isha ta yi yanzu kuma baka da tabbas in ka karɓi ruksa a hannunka ka zo ka ce za ka haɗa wa mutane sallah kar ka haɗa sai ka ga ana ruwa dalili na biyu shine hadisin da ya ba mu dama mu haɗa sallah ruwa ya ce saboda ɗaya riwayar ta abdullahi bin abbas shine min gairi haufin wala matsar ba tare da tsoro ba kuma ba tare da ruwa ba ruwa ya ce hadiri kuma ba ruwa ba ne kuma abdullahi bin abbas yana jin larabcin da in akwai hadda hadiri da zai faɗa sai bai faɗa ba ya ce ruwa sannan an ce mana abubakar da umar su ma sun ci gaba da yi aka ce kana ya ji ma'ani fil suna haɗawa idan ana ruwa ba a ce mana suna haɗawa idan ana tsammanin ruwa ba kuna fahimta sannan idan ka ce sai mu koma da baya mun yarda wa marar lafiya ya haɗa sallah ɗazu haka ne muka bar malikiya a baya muka yarda idan ka yarda hadiri da ake tsammanin ruwa ya sa ka haɗa sallah to wanda sauro ya cije shi yana tsammanin malaria shi ma ya halatta ya fara haɗawa saboda galibi idan sauro ya cije ka ne ake malaria amma ana iya samun sauro ya cije ka baka yi malaria ba kamar yadda ake iya samun hadiri ya watse ba a yi ruwa ba to duk wanda ya haɗa sallah saboda hadiri to idan sauro ya cije shi ma ya fara haɗa sallah tun bai rashin lafiya ba sannan matar da take tsammani matar da take tsammani istihala zai zo mata tun ba ta fara istihalan ba ta fara hada sallah zaka ce haka tun da baka ce haka ba me yasa zaka ce akan ruwan sama da wanda aka yi hadiri za a yi ruwa yana ji kai ai to ai za a yi ruwan da wanda ya daura jakkansa a mota har an yi ki za a tashi ana ce malam shigo mana shigo mana za mu tashi wanne ne fi tabbas a ciki da mai tabbas in za a yi tafiya har an kunna mota an fara tafiya an tsaya a gidan mai ana shan mai za a ci gaba da wanda aka yi hadiri wanne ne ya fi nasa ya fi alaman tabbas kun yadda da cewa matafiyin an tsaya a gidan man garinsu zai haɗa sallah ina ce sai an shiga tafiyan an fara tafiya to me yasa mai hadiri shi za ku ce shi a hada tun ba a garuwa ba idan ka ce mai hadiri ya hada to ya kamata wanda zai yi tafiya ma yana daura niyan tafiya kawai ya fara hada sallah tun daga garin su duk duniya kuma ba malamin da ya faɗi haka kamar yadda ba malamin da ya ce ka karya azumin ka tun kana gida yanzu don kawai ka san za ka yi tafiya gobe sai ka ce to gobe dan yi tafiya don haka ba dan yi azumi ba in ka haka ka karya azumi da gangan sai ka fara tafiyan ne kaga an tafi sai ka karya azumi amma ka tashi da niyyar azumi ba a fara ƙasar sai an bar gari ba a fara karya azumi a matafi sai an bar gari don haka ko ba a yin jam'i sai an garuwa an fahimci wannan da kyau ai fi kenan don haka dan Allah ina kira duk limaman da suke hada sallah saboda hadari su janye har sai sun fara hada sallah saboda za su yi tafiya tun ba su fara tafiyan ba kako ba za su yi haka ba Allah ya sa mu gane fa'ida ta gaba ita ce idan aka zo haɗa sallah tsakanin wato sallan da ake haɗawa <clears throat> ya ake yi shin za a yi kiran sallah biyu da ikama biyu ko za a yi kiran sallah ɗaya da ikama ɗaya malikiya suka ce kowace tana da kiran sallanta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ida hadarati salatu falyu'addin ahadukum idan aka zo sallah ɗayan ku ya kira sallah don haka kowace sallah tana da kiran sallanta idan aka tashi sai ai kiran sallan magariba sai ai sallama sai a tashi sai ai kiran sallan isha amma a yi ta wa na cikin masallaci kadai banda na waje sai a tashi a yi ikama shafi'iya da hanabila suka ce a'a fa'iza hadarati salatu idan lokacin sallah yayi. yanzu lokacin azahar da la'asar ne ai yanzu lokacin magariba da isha ne don haka kiran sallah ɗaya za mu yi annabi sallallahu alaihi da da yace idan lokacin sallah yayi ai lokacin isha bai yi ba don haka ya za ka yi kiran sallar isha kuna gane magana don haka kiran sallan da kai na magariba ta ishi magariba da isha wannan zancen ya fi ƙarfi don haka idan aka yi kiran sallah guda ɗaya ya wadatar ana tashi sai dai a tada ikama kawai a yi magariba ana tashi sai a yi ikama sai a yi isha amma wanda ya hada magariba da isha su ma duka yi musu ikama ba za ka ce ya yi laifi ba sai dai wanda ya fi ne a yi kiran sallah ɗaya da ikama biyu haka kuma ya zo a hadisi bi a wahidin wa ne kiran sallah ɗaya da ikama biyu haka aka ce annabi nabi sallah wasallam yayi jama'a an fahimta fa'ida ta gaba ita ce idan aka zo haɗa sallah sai ya zamana wato ka samu an haɗa sallah a nan masallacin kai kuma baka gamsu ba za a haɗa to kana iya ka bi sallan a madaniyar nafila duk wanda ya bi isha bai gamsu ba to sallansa ba ta yi ba daga baya sai ya sake amma idan ka ji ka gamsu da dalilin da duk abin da muka faɗan nan to sai ka bi hankalinka a kwance idan bai maka ba to in kai idan lokaci ya yi sai ka cika in ka ga dama kuma ka fita baka yi laifi ba amma idan fitar ka zai jawo wargajewar masallacin to kar ka fita sai ka bari a yi daga baya sai ka karantar da limamin ka masa nasiha ya gyara amma kai idan babba ne ta yadda in ka fita zai sa masallacin arena rena limamin to kar ka haka jama'a muna fahimtar wannan idan kuma ka gamsu cewa a cika duk abin da na faɗan nan ya tabbata kaga komi ya cika amma limamin ka ya taurin kai ya ci shi ba zai haɗa ba shi ba ruwansa ko kuma ka bi dan hanafiya shi da ma ba ya haɗawa kuna fahimta da kai da ɗan uwanka ku kuma kun gamsu cewa ya halatta a haɗa kuma ya kai yadda za a haɗa liman kuma ya ya haɗa shin ya halatta yana gamawa ku ku tashi ku yi isha eh ya halatta kuna fahimta abin da ya halatta masa a matsayinsa na liman na ruksa ya ƙi yi to kai an baka dama kai ma ka zama liman ɗin amma ba za ka iya yi kai kaɗai ba saboda jam'in da ake yi a ruwan sama ana yin sa ne saboda dalilin salatul jama'a don haka idan ba salatul jama'a za a yi ba idan ka zo ka samu ana isha kuna fahimta sai ka bi su isha ko kuma sai ka yi magariba kafin ka yi isha sai ka samu an gama kai ba za ka haɗa sallah ba saboda ai gida za ka koma in ka samu wani da shi ma ya zo masallaci sai ku haɗa amma in kai ɗaya ne ba a haɗa sallah mutum ɗaya kamar yadda ba a haɗawa a gida kai da matanka dama ana magana akan fitowa sallah ne ai to gida kai zaka koma don haka ka koma kai isha ɗinka akan lokaci fa'ida ta gaba idan limaminka ya ƙi haɗawa yana yin sallama sai ka ji wasu su kuma makwabtan a wani masallacin su kuma suna haɗawa kuma ga dalili da gaske ana ruwa ya halatta ka bi wannan mangariba ka je ka bi wancan kuma in eh ya halatta so da jam'i duka jam'i ne kuna fahimtar wannan ba dole sai liman ɗaya ba amma fa na ce muku sai ka gamsu da dalilin da duka muka faɗan nan fa tsakaninka da Allah ya kai abin da zai sa ka haɗa to idan ka bi wannan sai ka je ka bi wancan an fahimta da kyau sai fa'ida ta kusa da ƙarshe a kan maganar ruwa shi wani ruwan saman wace sallah da wace sallah ake haɗawa magariba da isha ne ko kuma hadda azahar da la'asar kai hadda ma juma'a da la'asar ko ban da su da masabar malikiya da masabar hanabila a malikiya dai musamman suka ce ba a haɗawa sai sallar magariba da isha kaɗai in dai ruwan sama ne tafiya da sauransu har da azahar da la'asar amma ruwa sai dai magariba da isha menene dalilinku suka ce dalilinmu mu shine uzirin ruwan sama gaskiya yana da alaka da dare ne amma uzirin ruwan sama bayi da alaƙa da rana sannan kuma yalwan lokaci tsakanin azahar da la'asar ya fi yawa sama da yalwan lokaci tsakanin magariba da isha ana yin magariba za a dawo isha amma azahar in aka yi akwai dogon lokaci haka ruwan da kaga ana yi din nan lokacin da ake azahar ko dai ya kare ko ya rabu a fara ruwa tun daga azahar a ci gaba har zuwa la'asar a kasa fitowa la'asar da kuma a fara ruwa lokacin azahar a gama kafin la'asar wanne ne fi yawa a galibi ko dai a gama ko kuma ya sauki ta yadda za a iya fitowa ya ragu daga matsayin ya bullu siya sai zama lokacin la'asar ya fi ake yi sai suka ce mu kuma za mu yi aiki ne da galibi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama an ce yayi ne arada Allah yuhrija ummatahu yayi ne don kare ka mana haraj suka ce menene haraj din a cikin azhar da la'asar ai haraj din yana cikin magariba da insha ne wannan shine masaban malikiya kuna fahimta amma wasu malaman shafi'iya kenan da kuma a cikin masaban malikiyan al-imamu asban al-imamu ashhab daga cikin almajiran imamu malik ashhab ya ce a'a duk abin da ya sa aka haɗa tsakanin azahar da magariba da isha to shi ne zai sa a haɗa tsakanin azahar da la'asar ya ce in ba haka ba ma ha hadisi ɗaya ne fa ya zo ya ce annabi sallallahu ya haɗa azahar da la'asar ya haɗa magariba da isha ba tare da tsoro ba ba tare da tafiya ba imamu malik sai ya ce ina tsammani a halin ruwa ne ya ce to ya daga umar magariba da isha don haka hadisin dai ya zo da azhar da la'asar kafin ya zo da magariba da isha kuna fahimta to ni a fahimta ta azhar da la'asar yana iya zama dalilin da zai iya a haɗa sallah amma akwai sharuɗa sharaɗi na farko shine ruwan nan ya zama yana da ƙarfin da akwai tsammanin cewa za a ci gaba har zuwa la'asar ana gane tsammanin har zuwa la'asar ne yanayin garinku in aka fara ruwa shi ruwanku yana daɗewa saboda na ce muku aiko kowane liman zai lura da yanayin da ya samu kansa a cikin shin a garinku idan aka fara ruwa yakan dade daga azahar har ya kai la'asar ko kuma ba aka ake yi ba na biyu shin laluran da ake samu idan ana magariba da isha ana ruwan sama ana samun irin wannan laluran a azahar da la'asar bi ma'ana shin mutanenka suna da leman da za su iya fitowa don da duk magana ana magana kar ka sha wahalan fitowa la'asar ne ko kar a hana mutane fitowa la'asar shin mutane suna da lema shin ma mutane suna da mabotoci wanda ba su ma bukatar lema shin mutanen gidajensu duka a jikin masallaci yake shin wannan masallacin da cikin kasuwa ne ta yadda kowa sauko daga shagonsa an yi azahar kuma zai sake saukowa a yi la'asar kuma ka ce a hada na fata addu'a na fahimta ko kuma masallacin yana nesa gidajen mutane da shagunansu yana nesa ta yadda kana tsammani yadda suka zo azahar ba za su iya dawowa la'asar ba to ya rage gare ka idan lalurar da ta sa aka haɗa magariba da isha akwai irin ta azahar da la'asar sai ka haɗa wa mutane ba ka yi laifi ba idan lalurar da ta sa aka hada magariba da isha ta ne a tsakanin yau gashi ana sallar juma'a kuma zai ci gaba har zuwa la'asar sai ka hada bayan sallar juma'a duk ba kai laifi ba ina fata an fahimta saboda hadisin ya zo ya zo da la'asar juma'a kuma ita ke madadin azhar sannan ya zo magariba da isha don haka ba ka zaɓi magariba da isha kaɗai ba kamar azhar da la'asar matukar akwai bukata amma gaskiya inda za ka yi amfani da fiƙihun bisa yadda hadisin ya zo a irin yanayinmu na yanzu dalilin da zai sa in haɗa a zahar da la'asar a irin yanayin wurinmu zai yi wahala ya iya samu na ni na fata an fahimta dalilai na guda uku na farko wannan haɗawan ya halatta ne dama ba wai ya kamata ba ne Allah ba zai tambaye ni me yasa baka haɗa ba amma in na haɗa Allah zai tambaye ni to Allah yana tambaya na akan magariba da isha zan yi saurin ba da amsa amma azhar da la'asar sai na dan tsaya ina dubawa ni kaina dalili na biyu shine yanayin mu anan ba yanayi ne wanda ake yin ruwa mai tsananin da wato zai sa mutane su cutu da rana idan sun fito ba sannan ruwan mu baya tsayin da za a sa idan aka samu irin lokacin da ake ruwa za ga ruwan da za a yi kwana biyu ana ruwa kwana uku kaga wannan ai ana fitowa a zahar wanda ba kowa ne wa zai iya fitowa a zahar din ba to ana fitowa sai ka hada musu a zahar da la'asar amma in ba irin wannan ba ni ba zan hada sallah ba jama'a na fahimta ballantana kuma ma juma'a da la'asar wanda take madadin a zahar da la'asar don haka ba na ganin laifin wanda ya hada a zahar da la'asar idan uzuri ya cika amma kuma na fi ganin daidai din wanda ya ƙi hadawa saboda rukusa ce ba azima ba ku yi sallan azahar kuma ku dawo sallan la'asar wannan shi ya yafi saboda ne al'asulu. domin al'asulu shi ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban jama'a an fahimci wannan fiqhun da kyau to ina tsammani matsalolin da suke da alaka da ruwan sama sun zo kusan karshe shin ana bukatar niyan jam'i ko ba a bukata ba a bukatar niyan jam'i bisa zance mafi rinjaye masaban malikiya dole sai da niyya tun daga lokacin da aka fara magariba sai kai liman kayi niyyar saboda lokacin an fara ruwan sai kai niyyan cewa za a hada amma idan ba a fara ruwa ba kuma ba alamansa sai bayan an fara mangariba ya ka ji ruwa sha to ba za a hada ba saboda da ba kai niyya ba amma zancen da ya fi rinjaye ne niyya koyaushe ana iya yin ta ai ba niyyar wannan sallan bane wancan sallar ce dama ake magana wannan kai a lokacin ta za a yi don haka ba bukatar niyya a cikin ta sallar da za ta zo daga baya ana yin assalamu alaikum sai aka ji ruwa sha'a sai ce a tashi a haɗa isha shikenan a lokacin sai niyyar ta zo saboda niyyar sallar mangariba tana da alaka da ta isha ne yanzu in niyyar mangariba Allahu akbar da nazo isha ko bayan an yi sallama ita ban mata niyya ba wancan niyyar ta wadatar to ashe kaga niyoyin su daban ne don haka ka gama ba sai niyyar jam'i ya zo babu laifi an fahimci wannan da kyau haka kuma idan aka idar da sallah an fara sallah sai aka ga ruwa ɗan kaɗan kaɗan ne kace jama'a ba za mu haɗa ba sai da aka fara ya kaci sha ya kace an yi salawa kace jama'a za mu haɗa kenan sai ka canja da ka yi niyya ka fasa ko kuma yawwa shi yasa malamai suka ce idan ana ruwa da mangariba sha ana yin zallama ya kaji an daina ruwa to sai ka fasa haɗawa ko da da ka yi niyya saboda niyyar da aka yi saboda magariba aka yi ko saboda isha saboda isha isha kuma yanzu za a yi ta ana ruwa ba a ruwa don aka karka yi ruwan ba na mangariba ba ne ruwan na waye na ishen ne to an daina ruwa don aka kai ma sai a fasa ko da ka ce wa mutane za a yi ana yin salama ya kace jama'a ku watse wanda ya ji haushi ya tashi ya hada shi ya san abin da zai gawa Allah kun fahimta ko kuna gani matsalolin da zan iya tunawa kenan akan ruwan sama da su ne kuma muka cika abu na karshe ai sai na faɗi na karshen nan shine al'azarul ukhra uzurori waɗanda ba na ruwan sama ba ba ciwo ba ba istihala ba ba tafiya ba ba kuma arfa ba ba ruwan sama ba uzuri mai zaman kansa shin yana iya sa a haɗa sallah ko ba iya sa ba to masaban hanabila ita ce ta yi faɗi a nan ita kuma ta ce kankara idan garin ku ana suno yana iya sa ba a ci abin da muka faɗa akwai suno idan kuna da volcano ruwa a zananin zafi da sa ana aman wuta na dutse a garin ku yana ci abin da muka faɗa ana iya haɗawa ana fahimta kai shekul islam ibnu taimiya allah ya masa rahama ya ce duk abin da ya zama uzuri ne da zai iya hana mutum ya yi sallar azahar ya zo ya sallar la'asar kowanne a cikin lokacinta cikin nutsuwa to ya halatta ya hada don haka idan likita ya zo zai fara tiyata karfe ɗayan rana kuma wannan tiyata za ta yi awa biyar ana yi yaushe zai yi azahar kuma yaushe zai je la'asar sai suka ce tun kafin karfe ɗaya ya yi ana yin sallan azahar a masallaci sai tashi ya la'asar dinsa sai shiga tiyata sai ta yin tiyatansa. wannan uzuri ne ko ba uzuri ba saboda ceton rai zai yi da aka yarda wa marar lafiya ya hada wanda zai ceci marar lafiyan fa shi ma sai a yarda ya hada kuna fahimta da kyau mutumin da aka zo za a yi masa allurar bacci wanda idan ya fara bacci yanzu daga kan bayan azahar sai bayan rana ta faɗi kafin ya tashi sai aka ce in aka maka wannan allura ba za ka tashi ba sai bayan mangariba yanzu kuma lokacin azahar sai ya yi azahar da la'asar ɗinsa sai a danna masa allura idan ya tashi da daddare kuma sai ya yi mene magariba da isha duk lokacin lokacin su ne sai ya yi wa magariba da isha kuma jam'u ta akhir na fata an fahimci wannan to duk wanda yake da uzuri makamancin irin wannan shekul islam ya ce wanda yake da ciwon bacci bacci ya taru masa ana samun irin wannan a direbobin jirgin sama ana iya samu a direbobin motoci wanda zai iya yin tafiya na awa goma bai yi bacci ba ana iya tashi a jirgin sama a yi awa goma sha ana sama ba a sauka ba direban ya isa ya bacci bai isa yi ba amma in aka dan tsaya yana da daman da zai yi dan baccinsa kafin ya sake ɗauko lodi ya dawo sai aka ba shi dama ya yi bacci kuma yanzu karfe ɗaya ne don Allah tun da gobe zai sake juyawa baccin awa nawa ya kamata ya yi a madadin baccin darensa kaga dole ya kai har dare yana bacci kenan to wannan mutum sai a zahar da la'asar ya kwanta abin sai ta baccinsa Allah ya bashi dama wannan uzuri ne ko ba uzuri ba da shi da mai ruwan sama wanne ne ma fi dama dama a mai ruwan sama ma ya fi dama dama to haka wannan shine al'adarul ukhra kuma ina ji da wannan ne muka zo kan inda za mu tsaya mun samu darasi kenan na kusan awa ɗaya da rabi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuma ya samu aiki da shi abinda ya zama kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi